to masha Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa eh akar makalla da yake a zaman makin da suka gabata kun tabbatar mana faruwan ita wannan hadisa ta mazulumiyan saida da zahara hujumi akan gidanta da abun da ya kama da wannan bismillah kumalam insha allah الله طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم, صل على محمد وآل محمد اللهم صل على على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها na farko زام za جاجم tura jajen mutum da yau ne ranar shahada din saboda aka azzama Allahu عظم الله لكم أو لك الأجر يا صاحب العصر والزمان فأنت المعزى fi hadal yau shine mai ta'aziyya din jikanta wanda dukan mu muna jiran bayyana sa da fitowarsa da da mai da komi kan tafarkinsa da adalcinsa saboda haka muna tura ta'aziyyar mu ga sahibul asr wal zaman ajjalallahu ta'ala farajahu sharif sannan kuma ga dukkan malaman al'ummar muminai da dukkan muminai da dukkan ma musulmi gaba daya sawa'an wanda ya yarda da waƙar ko bai yarda da ita ba duka dai muna tura musu ta'aziyya na wannan ah, waƙiya din ta shahadar sai da fatima salamullahi alaiha dama magana cewa shahidi ya ce shine matsala dama a cikin tafiya din a ce tayi wa fati hmm. to tunda wannan wannan musulmiya din shi kansa wanda baya yadda cewa bai kamata ya kira ta shahidiya ba mhm. shi kansa mun tabbata masa a cikin masadar dinsa ga <clears throat> abin da ya zo na kai mata hari a wannan gidan nata da kuma cewa wannan maganar ba kagen mabiyan ahlul baiti bane ba wannan kissa din gaba ɗayanta tunda hatta wanda suke ba sa rawaito wannan hadisai din ko ba sa sun rawaito su kuma ba sa so masu faɗa sun faɗa da baki su ba masu mu faɗa ba na so in rawaito saboda ko ba komi bai min ba to hatta wa'annan din sun kawo a karni na biyu mun gani wasu wani babban mai riwaya abubakar ibn abi daram duk da makami da yake da shi a wurinsu kuma shehin nishaburi ne ya rawaito riwaya kusan 40 daga wurinsa shi ma mai sahihar buhari ya karɓo riwayoyi daga wurinsa a cikin sahihinsa akwai su har yanzu duk da ana cewa ƙarshen rayuwarsa ya samu wata gurɓata mai gurɓatar shine an zo ana rawaito masa aibukan magabata daga ciki ana ya ce ni wanda ke kokarin jarfa ta adil ɗinsa yake cewa ni da kai ni da kunnina da idona na gani naji eh, na zo na same shi ana karanta masa riwayar mathalib ana cewa ana cewa umar ya shuri sai da zahara har ta yi barin cikinta ina ina gani a gani na haga ya ji akalla ba a matsayin yana karɓar ba bane ba amma da ya ji ana rawaita malamin sa wannan riwaya din so da <clears throat> kenan akwai maganar wannan riwaya din a wannan lokaci din sosan gaske sai eh, da ka ba kajin karni na karshe bane ba wannan maganar akwai ta so maganar kona gidan kona kofar gida din kaiwa hari shurarta eh, zubar da cikinta da shauransu kuma kowa san daga nan ta yi rashin lafiya sosai to yau za mu kammala wannan bahasi din da ita nata ra'ayi din akan abin da ya faru na'am da yanzu duk kun ce eh to shikenan kun kawo riwayoyi ta nan da can kun kawo hadisai na nan da can gashi nan kuma ba ƙarya suka har yanzu da can shauran su ba sun da zamu yanke shi da yawan rauni na shahada to duk kun kawo wannan shawahid din na wannan to akalla mun yadda izan ko kuma mun karba ko da ke ba dole su karba ba dai amma dai mu zamu ce mun iya mun tabbatar cewa wannan waƙi din ta auku kuma daman dukkan bahasin mu ya tashi ne akan ithbatal mawdu sai muka ce zamu yi mihwariyatal mawdu ba dole bane tafasil ɗinsa ba amma mihwariyarsa bi ma'ana in wannan abin ya auku ba dole sai da wannan tafasil ɗin da suka zo ba amma dai a jumillarsa ya auku ko bai auku ba mhm. bisa riwayoyi da suka zo suna ta magana da wanda zai faɗi labi wanda zai faɗi kwata da wanda zai ƙara wanda zai rage duk sun dai nafsin maudu'in inda suna tabbatar da shi mhm. tafasilin maudu'in ne ko a ƙara ko a rage sosai so modu maudu'in ya tabbata a matsayinsa na maudu muhwaditan maudu <clears throat> mun yi irja al-ma'jami ko al-mu'jami duk mun ga inda ah, ruwayan suka zo ah, da kuma sahar su mhm. manyan malaman wanda suka rawaito su ma ra'ayin malaman magabata 'yan makarantar su akan su muka fara da riwayar sahih bukhari wanda riwayar aisha ce a cikin wannan bukhari din ma kansa mhm. so da riwayar ba zo da bane mu waye bukhari ba wa zo mu je mu ce rijalul bukhari su wane ne ba akalla a mabna din wanda ya karbi wannan akan musallam ne bukhari da abin da zuwa cikin sahihu ne da shi asahul kutubi ne kuma asahul kitab min asahul kutubi ba'da kitabillah bisa ra'ayin wannan makaranta din so wannan mahawarar mawdu ya tabbata abin da ya faru a cikin mawdu ya tabbata natijar wannan aiki din menene ha'ilo ba ni zan faɗa ba har yanzu har wannan zama na ƙarshe za mu kiyaye wannan ƙa'ida cewa mu ba za mu tsaya mu ta yin tahlil namu ba wato ta mu fahimta din sai zama wannan tahmil ne mun ɗaurawa mm, wannan hadisa yawa mun yi tahmil din wannan hadisa din ra'ayin mu a'a bari mu ji abun daga bakin mai shi sosai me ya ra'ayin sai da zahra salamullahi alaiha abun da ya faru wannan abun da ya faru mhm. to akwai shahararriyar khutba da ta yi ta je ta shiga masallacin ta fito da gidan ta shiga masallacin inda a jikin ta yake mhm. ta samu wanda suka aukata wannan aiki din suka ɗauki wannan mataki din ta zo ta yi muhajija da su ta yi muhajija sosai ta ce shahararriyar khutba kwara ɗaya tal tata tilo ita ma na'am kwara ɗaya ce wanda ta yi wanda kuma ta tara da balaga da shauransu wanda suka rawaito ta akwai su daman yan shi'a ba magana amma akwai yan sunna akwai mu'tazila wanda kowa ya san ba sa ra'ayin imamiya sosai kuma suna da jayayya sosai a ilmul kalam da imamiya akan imama wannan imama shi a saka da wannan salon nata da wannan da wannan hujjoji da wannan mahangadin su ba su karbi wannan ba sosai su yan ma ra'ayin ah, kamar shi abul ah, shi mu'tazili shi abul abul ah, ibn abul da ke cewa inda yake cewa alhamdulillah alladhi faddala ko kuma qaddama mm. al-mafdula alal fadil su a ra'ayin su za a iya kaddamar da wanda yake kasa da falalarsa kasa take da wanda ya fi shi sai da wanda za a kaddamar a jagorancin mutane ko a sallah ko ma'amini ne ba dole zama to shine wanda ya fi kowa ba za a iya gabatar wanda shi ya fi kankanta wajen fiyayya mhm. wajen falala wanda shi falalarsa ba ta kai ba kuma ya jagori wanda falalarsa ta fita shi su sun yadda da wannan al-mafdul ala al-fadil ra'ayinsu ne kuma dalilin da ta suke faɗin haka saboda su suna da ra'ayin cewa Imam Ali tabbas ya fi wanda suka gabace shi sosai amma ba laifi ba ne ba suka ce a ra'ayin malamanmu don mutum ya fi mutane wanda wani wanda bai fi shi bai kashi fiko ba ya gabace shi wani hasa game da ta ƙa'ida ce a wasu to ma'anan masu wannan ra'ayi din sun rawaito wannan riwayar fadakiya din wannan riwaya din na so farkon mutumin faɗi sanadinta mu faɗi inda ta samu kanta sai daga su sun yi bayanin da yawan gaske a kanta mhm. ah, za ka iya samun wannan riwaya din bayan littafin shi'a da suka rawaito ta irin kamar <clears throat> fadak fi tarikh na sayyid muhammad baqir sadr wannan na na bangaren shi'a kenan kamar ah, akwai kuma risalat fadak li sayyid ali ah, bin dildar ali ar-radawi an-nasir an-nasir abadi al-mutawaffa na 1259 za ka iya samun shi a cikin hudal milla إلى أن فدك من النحلة للسيد حسن بن الحاج عاقة مير الموسوي الحائري duk wanda zamu rubuta amma hawamish din da za iya samun magana akan wannan fadakiya din daga cikin littattafan da suke bana bana biya ahlul baiti ba akwai futuhal buldan a jamjalin sana daya safha shafi na 35 akwai al-maghanim wal matalib a akwai umdat al-akhbar akwai wafa al-wafa ولتفشي مثلا ان ان تاريخ نونا من السنه اكو معجم البلدان نعم اكو مرصد الاطلاع اكو لسان العرب ابن منظور تقدر ما لسان لتاف ان نلوغاني اما يا كاو وانا خطبه ده امصين فساحه نعم سوسي امصين فساحه إيه، شي بانغارن ده كان شي بانغارن ده فساحه كما نهج البلاغه يا كلي فساحه امير المؤمنين ما دول يكلي مجند محتوى ده مجند بقى. اما فساحه شي ما من باب الفساحه يا كاو وانا خطبه ده نعم السقيفه fadak abubakar eh, ahmad bin abdulaziz al-jauhari jauhari shi ma ya kawo mai littafin sakirfa shi lisanul arab shi ma tarihi ne na wannan littafi ne na shi ma na luga na mu'jam ne na luga shi ma lisanul arab sanan littafi ne ibn manzur ibn manzur shi ma ya kawo wannan mu'jam al-buldan na chamka ya kawo wannan magana din ah, ga sun daban-daban a nan gurin za mu samu a cikin futuhal bildan abul hasan al-baladiri baladari shi ma ya kawo ansabul ashraf shi ma ya kawo nan khutba din tarikh al-khulafa na suyuti as-suyuti tarikh al-khulafa shi ma ya kawo wannan magana din as-sawa'iq al-muhriqa shi ma na ibn hajar shi ma ya kawo wannan magana akan wannan tabaqat ibn sa'ad sai da ba lokaci ne masu mu kawo kawai shawahid kuma ta dauka kawai eh, wannan ai riwayar shi'a ne kawai duk nan sun kawo magana akan khutba din ko sun kawo wani bangare daga cikin khutba din ko ba ba sannan akwai kanzul ummal shi ma ya kawo ta sahih muslim al-jihad was shi ma ya kawo ta ah, tafsir al-jami' li ahkam al-quran na qurtubi Kabir. الكبير تفسير الكشافة الزمخشري هو شيء ما كاون مجانا ربيع الأبرار نزم مخشري نعم. هو كبا أنوار التنزيل آه، أكو وص بندس ون حتى أكو مسند أحمد نعم شماك وصحيح مسلم كتاب الجهاد حديثنا أربعين ترى نعم. تاريخ الخلفاء نصيوتي أكو الصواعق المحرقة شيماء ابن حجر شماء صفحة شاترة sharh najul balaka ga nan dai futuhal buldan abul hasan mun faɗe shi wannan wanda sun kawo wannan khutuban ta wato da zamu zamu wa ita wannan khutuba din ita ma da zamu mata mihwariyatul mawdu mu ce ta tabbata wannan khutuba din kawai tabbata ba da wannan littafin da muka ambata da kuma za su tabbatar da kuma za mu kawo muhallin shahid a cikinsu wato nafsin uslubin da muka yi wannan kwana tara din ko kwana bakwai ah, tara inda ya iya cewa kenan da suka wuce baya duk wannan basin da muka yi na wannan kwanaki din da za mu zo mu shi ma mu yi muhwariyatul a akan hutubar fadakiya na'am sai da zahara da wannan maraji din ne kowanne marji'i za mu kawo abinda shahid din da ya kawo ka akan akan akan din nafsin da Allah zai ba mu damar mu yi wani basi din sabo akan kawai hutubar fadakiya khutbar sai da zahar assalamullahi alaiha a masallacin mahaifinta a gaban abubakar da shi ma za mu yi masa wannan Shi ne kawai ba mu damu da tafasilin me aka faɗa cikin khutbar ba da wannan khutbar ta auku ta faru an yi an yi ta yi ta sanu ta yi ta sannan mu zama magana me tace a cikin ta sune bai zama zama halal shahid to da yake ba bukata wannan amma ba zai zama to kuma ba za mu rufa rufa ba ga ga muraji in mutum ya so ya sa kansa wannan aiki din yayi bincike sai duka ya dauka an dauka abu ne daga iska kawai ana sa kafa wani dalili da shi sannan yadda muka yi alkawarin ba za mu tsaya mu dinga ta tahlil ba za mu kawo za mu kanta nassin khutba din ne da dan inda inda inda ya kama a sharhi sai dan sai mu dan sharhi sosai a cikin abin da ya zama a cikin wannan khutba din shine me ita ra'ayinta ita wanda aka wa wannan al'amari din salamullahi alaikum ana abu abin da muka binciken mu ya nuna magana a cikin wannan khutba din ta faɗi illar yin wannan aiki din na auka mata da kwace hakkinta da zaluntarta da sauransu duk ta faɗi ta faɗi meye natijar mm. kuma ta faɗi meye tike da ba a yi wannan ba sosai ita kuma waka a bakin mai ita ta fi daɗi mhm. ba kai za ka zo ka tijin sharhi ba tana ta faɗi meye illar yin haka din. kuma da ba a yi ba menene zai iya aukuwa da shauransu sun ɗauko hudbar <clears throat> daga farkonta likita ɗan tso haka ba dole bane gaba ɗaya mu kanta tattar kowane jumla jumla mu fassara ta musamman abin da ya shafi fasaha da balaga wannan zamu bishu mu mahallar shawahid din a cikin khutba shine zamu ɗauko nassin khutba din yanda ya zo a nan tunda daga cikin wanda suka nakalta wannan khutba din kafin mu shiga nassanta ta akwai wannan وممن نقد وممن نقد كلام ابي بكر بعض بعض بعض مفسري العامه كالفخر الرازي نعم وجار الله الزمخشري والطبري والبيضاوي في تفسيرهم لايات التي تعرض لميراث الانبياء كداود وزكريا ويحيى وسليمان حيث اكدوا ان الايات ناظره الى المو الى المو المورث او الموروث المادي لا المعنوي wannan a cikin hudba din ko wani basi ne suka yi shi bana su shi ma in amma dole mu dan haska shi a cikin ci cewa ya abubakar akwai riwaya da shi ya infiradi da ita ya rawaito ta khalifa na farko kenan abubakar akwai riwaya da yake cewa shi ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa inna inna ma'ashar al-anbiya la nuwarith mhm. ma natrukuhu sadaqa to wannan wannan hadisi din da ya infiraji da shi akwai wasu manyan malaman sunna musamman ma mufassirai musamman masu malaman tafsiri lalle eh, sun ƙi karɓan wannan ƙa'ida din ta Abubakar sosai wato sun karɓan wannan hadisin da ya rawaito ba wai shi'a ba su sun ƙi karɓan wannan hadisin saboda ce gaskiya wannan ayoyin na Qur'anin da suke against din suke suke kushe wannan ra'ayin nasa kuma suke tule wannan riwayar da ya kawo sun fi ƙarfi kuma ayoyin nan ba suna nuni ba ne ba gadon miras din kawai a abu da yake eh, ma'anawi ne kamar yadda faɗa nan mu ba magadar da dinariya kuɗi da mhm. arziki da muna magadar da ilimi ne sosai ba ilimi abu ne ma'anawi sosai wannan ayoyin kuma ba suna magana kan abu ma'anawi ba ne ba hatta maddi suna magana akan sosai gaske kuma ba inda aka yi taksis ɗinsu sosai ko ba inda aka yi nasa ɗinsu to ka gani sadaka wannan ayoyin sun saba maganar riwaya da abubakar ya infiradi da ita shi sa a gurgurji shi ma wannan kawai nuni za mu yi kawai wanda suka yi nakadin wannan su ne wanda muka faɗa wannan kamar su a nan kamar kulu ulama al'amma irin su wannan dawa ɗin sun yi ta ciki sun yi raddinta su ne yadda muka faɗa kamar abubakar shi abubakar alfahar razi na'am da kuma jarar shi duk da tabari gas nan dai wani shi ma zamu bar shi ah ba za mu shiga cikin tafsir din sa ba na'am yake cewa lam tamdi ala rahil al nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadathat tasqifa illa bid'at ayyam na'am hatta atabaru Abu Bakr hatta atabara Abu Bakr fadakan mulkan amman lil muslimin bayan saqifa da yan kwanaki kadan da waƙiyar auka gidan sai daɗin tunda a wani waƙiyar auka gidanta bai a ake nema sosai ba maganar sakifa ba maganar fadak ake ba wannan lambun nata a tabuka ba mhm. ba maganar gadanta ake ba maganar yanzu khilafa ake yi sosai to yan kwanaki ne bayan wannan waƙiya din sai suka zo suka ɗauke wannan mulkin nata wannan gadon wannan kyautar da manzon Allah ya mata sai sa suka sai suka suka suka suka bar shi kamar mulki ne am kaga na kowa mulkinsa da mulkin 'ya'yansa da mulkin mahaifinsa da ubansa da uwarsa ba wanda aka ɗauke mulkinsa aka ɗauke gadansa aka ɗauke dukiyarsa aka maida ta ta musulmi amatan sai ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa ya rike gadon ubansa sosai amma na manzan Allah shi wannan an kwaci kuma ba wanda aka wa wannan da ai ba shi kaɗai manzo Allah in za a yi lissafin masu kuɗi a Madina ai shi ba daga cikin su ba to me yasa sai wannan shi zai tsoli ido dan wannan dan wannan dan wannan dan wannan dukiyar tasu dan wannan arzikin dan kankani dan wannan hakkin dan kankani din shine zai zai taimaka musulunci da musulmi kadai na sauran ganimomi da aka raba kowa da kowa shi ma sai ya dauka kamar shi kamar kowa a cikin sosai su daga na sauran dukiyoyin duba za su zamanto taimaka musulmi sai wannan nashi din kawai shi zai zamanto na shi zai taimaka musulunci hatta aka yi musadarar fadak mulkan amalin aka yi itibarin ta mulki ne amalin musulmin wa akhraja ummala fatimata minha bil quwwa to akwai ma'aikata a cikin wannan lambu din da manzon Allah ya kyautarsa zuwa ga Fatima a lokacin da ayat ta soko ta Qur'ani wa atidhal qurba haqqahu wa ati ni ko wa zan dhal qurba ne haka a wannan ayar sai kira ta cito man Allah ya ce in baki hakki tun daga yanzu tun ina dai ba ma sai magana gado ba to ga wannan lambu din na baki shine na'am abin da zaki iya dogaro da shi wajen tafiyar da gidanki da yaranki na'am to akwai ma'aikatanta a ciki kasancewa akwai ma'aikatanta a cikin wannan suna mata aiki kaga wannan ya tambata abun da yana kasan hannunka ana ce masa mulkal yadda duk abin da muka zo muka same shi kana sarrafa shi kana aiki da shi wannan wannan shine dalili na farko a shari'a cewa wannan abun naka ne mulkin ka ne sosai ba buƙatar shaida da rubutu da wani abu mujarrad na samu gona kuma ma'aikatanka suna ciki suna aiki wannan gonar ka ce sosai ta aka ta zama taka wannan kuma wani abu daban ne amma da a yanzu itibarin ta mulkiyar ta a shari'ance ta ce sosai tunda kai ne kake kake da hannu a kanta sosai sai ka fitar da ma'aikatan su ma sai fita haka tunda a ce bilkuwa da karfi haka yana su sun yi mukawama kenan sun ma tirjiya ne eh, sun yi tirjiya sun ki fita ne ma kenan sosai saka fita su da karfi faja'atu fatima mu'tarida wa hiya taqul sai fatima ta zo wajen abubakar tana kushe wannan al'amarin din me yake faruwa take cewa ya abubakar man yarithuka idza mutta to ya kai abubakar waye zai gaje ka in ka mutu mhm. qala ahli wa wildi to fa ce kai yanzu in ka mutu waye zai gaje ka sai ce a ah, ai ana mana dangi eh, to ahli na da ayana mana ahli na kenan iyali na kenan iyali na ne da ayana mhm. qala fama baluka fama baluka warithtu rasulullah fama baluka warithta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dunana to sai sai sai ah, to sai aka ka gaji manzon Allah maimakon mu na'am ya ka gaje shi maimakon mu to ai mu ni an yasa ce ne mu ne iyalansa na'am da aka yi kuma ka gaje shi ka zo ka kwace duk abin da ya mallaka ka fitar da wanda suke aiki a ciki an wurin na fahimci eh, eh, bara din kamar eh, babanki bai gadar ba zinariya ko azurfa ba sai ce kuma wala kaza wa kaza a nan irin riwayar da ba a faɗin aka cire wani abu ba a fadin cikin magana sai ce wala kaza babanki bai gadar da zinariya ko azurfa ba tun shal afuwan malam ko mu tafi hutu muka dawo sai ku kammala ruwa inshallah masu kallonmu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar inshallah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda ya muka dawo malam zai kammala mana wannan bahasi a ci gaba da kasancewa tare da mu to masha Allah masu barkan mu da dawowa to haka da makalla kuna kadanta mana wannan hutuba sai muka je wato bismillah ku muqaddimar khutba din kafin mu shiga cikin hutuba din ah. abin da ya faru mhm. abin da ya kawo sanadiyar hutuba din abin da abin da ya kawo hutuba din dan dole kai shin fudin abin da ya kawo akai hutuba din sosai tace yazo ce tace masa ya hagaji mahaifina mahaifina ah, alhalin kuma ga muna nan tunda ai magana ce batina ko ma'ana ne karin kamar hannun karin magana ne ya hagaje mhm. shi to kai mu kai wanda suke gadanka yayanka da iyalinka na'am sai ce da babanki bai gadar da azurfa ba ko kuma zinariya ba wala kaza wala kaza mhm. faqalat sahmuna min khaybar na'am ta ce ah, bai gadar ba kamar kana nufin kenan ba abin da ya bari inda mhm. bai gadar ba anan kana nufin aslan babu abin da ya mallaka ne mhm, shine kana nufin bai gadar ba kenan kana kore ainihin ah, abin da yake abin hannun ne ba kana kore ainihin asalin matsalar gadon ba ne ba kana kore maudu'in gadon ne sosai ma'ana ba wata dukiyar da ya bari <coughs> ko haka ke nufi kana nufin ba wata abu da ya bari to ai mm, to sahmu na bi khaybar fa to ai akwai nasa shiya din a cikin ganima ta haibar sosai wanda ba ba da rikabin ba aka bude wani wurin ba akwai tashi shiya din na sami a cikin wannan eh. yawa tunda gonaki ne mm-hmm. ana fitar da abin amfanin wannan gonakin ne mm-hmm. kuma kowa iya da sahmi to kowa iya da shiya sai ana zo ana kasa wannan abun amfanin da aka fitar daga wannan gonakin sai a raba wa kowa daidai gurgudan nasa shiya din mm-hmm. to ai akwai shiyar manzona a ciki akwai shiyar bamana a ciki cikin wannan kayan gwanakin da ake fitarwa mm-hmm. na wannan khaibar din wa sadaqatuna fadak sannan kuma akwai sadakar da babana ya min kyautar da ya bani mm-hmm. daga cikin nasa shiya din wanda ita ce wannan lambu din na fadak wani ai sadakar da babana ya bani ya min kyautar ta ne sosai wato akwai nasa shiya din banda wannan sadaka din akwai nasa shiya din akwai da yana zuwa masa dama mm-hmm. sannan kuma ga wannan lambun da ya yi min sadaka sai ya ban yi min sa daga cikin nasa kaso din wannan ai haƙƙi na ne sosai wancan sahami din na babana in tun da baya nan yanzu ni zan karbi shi mm-hmm. wannan ku dama ya riga an wannan lambun ku a riga an min sa dama sosai saboda haka shi ma wannan sadaka ta ce faƙala ya binta rasulillah sami'tu rasulullah zace yake yar manzo Allah naji daga wajen manzo Allah ya kul inna ma hiya tu'matun at'amaniyaha Allah azza wa jalla hayati fa idha mittu fa hiya bainal muslimin zace naji daga manzo Allah naji daga baban yana cewa wannan sahami da wannan wannan sahamin nawa da wannan gonar da sauran duk abin da dama wani abinci ne wanda Allah ya ce min lokacin da ina da ya bani rabonsa ya ban ya ce min shi lokacin da ina da rai in na mutu zai zama tsakanin musulmi ne wato Allah ne ya ban damar mhm. cin wannan shiya din wannan sahami din a lokacin da ina da rai in na mutu wannan zai koma tsakanin musulmi wato bai kore asalin cewa manzan iya da mulki ba ba kore manzan Allah bai kore shi bai kore tunda a lokacin sa eh, yana da sarrafi da shi kuma yana cin wannan sahami din sosai ina tafiyar da gidansa yana tafiyar da iyalinsa da wannan gida din da wannan sahami din saboda haka eh, ban ce ba eh ban ce ba amma naji daga bakin sa ne wani haka tura dalili dalili naji daga bakin sa ce na'am lokacin da ina dare wannan ya halasta a gare ni Allah ya halasta mishi na'am ina amfani da shi amma bayan na rasu zai zama sadaka tsakanin musulmi فقالت قد auratani ha ya ta to amma kuma aini babana ya gadar min da wannan sosai auratani ha abi ni babana kafin ya rasu ya ɗauka ya wannan da yake zai kafin ma sai ya rasu ya zama gado tun iya da ransa ya dauka ya bani shi sai ya ce mata hati bayyana hati bayyana tiki na'am ya kawo dalilinki cewa babanki ya miki kyautar wannan kawo dalilinki to ga yanzu nan mu'amala ake yi da ita kamar kowa ai ma ta wuce kamar kowa ba wani kamar kowa kowa ka zo ka sami cikin gonar shi bayan da za ka ce masa kawo dalilinka ba girmamawa gaskiya yawa ba ba magana ka ce mutum ya cin gona suka ce masa hita kuma kayi itirafin cewa wannan kayan babansa ne mulkin babansa ne ban da ya ce masa kawo bayyana a cikin mulkin babana sai na zo na ce babana ya min ya min kyauta ko da ni kadai ne ɗansa sai na ce masa na ce maka ya aslan ko da ban ce maka ba mulkin na dama mulkin babana ne zai cira ta kai tsaye a gane sai na ce ka babana ya min kyautarsa kafin ya mhm. rasu sai ka ce min kawo dalili woman anta ai nan ba ba mahallin kawo dalili ba ne ba mhm. ko ba haka ba na'am hati baina mhm. faja'at bi ali ibn abi talib wa ummi ayman fa shahida na'am sai ta kawo ali ibn abi talib alayhi salam mijinta da kuma ummu ayman matar manzan Allah sallallahu alaihi daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi ummu ayman sunan ce eh, sai suka shaida eh lalle da shaidar mu ya ɗauki wannan daga cikin mulkinsa ya ya ba ya kyautata zuwa ita ƙasa anna fadakan qad awrathaha ar-rasul li fatima alaiha salam ya ɗauki wannan fadakin ya bata ya ya ya mata kyautata walakin abubakar lam ya'tarif bi hadhihi ash-shahada na'am sai ya ce shi bai karbi wannan shahada din ba mhm. mudda'iyan anna annan nisabaha ghaira kamil sace saboda shahada din bata cika ba menene bata cika ba tunda ana son shahidai shahid namiji guda biyu ake kata a shahada wanda aka sani ta ta ta alƙalanci ta tabbatar da wani hukun na qisas ko kuma na abu da shafi kama da wannan ko na ko na ko na bashi ko wani abu da wata da gima dai haka tsakanin mutane wannan ita ce shaidar ta mahkama kace ko ko ko ka namiji guda biyu ko kuma namiji ɗaya da mace guda biyu na'am sai ce wannan wannan shaidar bata cika ba <clears throat> duk da ba ita wannan a wajen tanazo ne na'am wannan shaida din da ake mata wannan ake bukatar guda namiji guda biyu ko kuma namiji ɗaya da mace guda biyu hmm. wannan a mahallin tanazo ne akan tabbatar da haƙƙi haƙ ne haƙuƙ so gaske an tabbatar da haƙuƙ ne wanda ka akwai tanazu a kansu ba abin da yake musallaman aslan hakkin babanka ne ba fatalaba bi imra'atin ukhra aw rajulin akhar sai ce ko aka musu mace ta biyu ko aka musu namiji na biyu wa bi hadha intaqalat fadak ila bayt al-mal fatima وإن أصرت فاطمة عليها السلام على حقها وعدم إذعانها بما رواه أبو بكر على عن أبيها لذا تاي إصراري kuma ita bata karbi wannan riwaya da shi ya rawaito ba ita bata karbe ta ba mm-hmm. haka ita ita bata nemi kawo shaida na biyu ba akan riwayar ba ita kuma akan hakkin da za a nemi shaida akan ta shi shi cewa ya ji daga wajen manzon Allah babu babu shaida akai mm-hmm. ko da mutum daya ko mutum daya ita akalla tana da mijinta Amirul Mu'minin shi kadai ya isa shaida sosai ko bai ka namiji tare da shi ba mm-hmm. a kowace mahanga ko kuma ita kadai in ta da awar abu ta isa shaida sosai kuwa don me a za a ce to su sun istisna ne daga shawarar mutane sai ce na'am bisa ayatu tathir su ahlul baiti istisna ne shaida su su san gaske tun ɗaya daga cikin sahabbai akwai wanda aka same shi lokacin da riwayan da suke cewa riwayan da suke rawatawa wani wani bai hude bayan ya ba ya ba manzon Allah wani kilajin ko dir'in ne ko kuma ya sayar masa wani abu ne ko raƙumi ne sai manzo Allah ya miyar masa kawai shi kuma sai ya ga damar kamar zai iya so ya muzanta manzo Allah sai zo cikin sabon sai ya ce ya aka yi baka mayar min da raƙumi na da na ko kuma kuɗin raƙumin da na sayar ma ko aka da haka dai abinda da nake bukata dai a wurinka baka mm. mayar min shi ba sai ce abawa ne ai na mayar maka da shi na baka shi sai ce a baka bani ba sai ya musa mun ce a na baka sai ce a baka bani ba shi ne sai ka kawo shaida cewa ka bani na'am shi zai ci ala da shaida amma na san na mayar maka sai ce a shi sai an kama shaida kawai ɗaya daga cikin sahabbai sai tashi ya ce ni shaida ne cewa ka mayar masa na'am hudun sai tun daga shaida ta tashi ta tsaya haka kuma kwara ɗaya ce sosai kuma a mahallinta na zo ne mm-hmm. sai kuma suna kawo ta a matsayin falala ce wannan ta wannan sahabi din sosai sai sai eh, ka ni na shaida ka mai masa zu shahadatain ake ce masa wannan sahabi din kowa ya san shi zu shahadatain sai shi ka mai sai tafi sai daga baya yake shi manzo Allah sai ke mutum magana ce kai baka baka wurin baka kai ba shaida bane bai ya kai kai shaidar na mai da mishi ina eh, da masa kuma kai baka hadari wannan ruwa ba ya ce manzan Allah za mu yi mu yadda cewa kai manzan Allah ne kana karɓo wahayi daga wajen Allah sosai hmm? muka karɓi wannan kuma ba mu ga wata shaida ba banda mujiza da kuma gaskiyar abin da kake faɗa mhm. muka yi imani da wannan kuma za mu zo mu karyata ka kan wani abun duniya madama ka tabbatar ka bashi tunda ka faɗa faɗin ka kadai ce ka bashi to mu ma mun shaida ka ba faɗin ka kadai shaida ne mhm. faɗin ka kadai shaida ne na'am abinda hukuncin da zaka fita da shi anan wurin shine faɗin ma'sum sosai baya buƙatar shaida sosai wa illa ka kore wannan ismar ne in kuma ka kore sa ka rushe wannan annabtan ne gaba daya sosai rugujewa ta yi gaba da masumi ba a neman shi shi kansa ne shaidar mm. a shaidar da ya zo da wajen ubangiji kawai zuwa ya yi da'awarta mhm. ya faɗi dalilansa kawai ba maganar shaidu ba ne ba wani tanazu ba ne ba na abin mulkin duniya ba to nafsin wannan shaidar da za ku karɓi ta daga wajen manzon Allah cewa shi masumi ne shi manzo ne to abun duniya wannan akalla ne rutuba sai da haka masumai ba a ma neman shaida a wurinsu sosai wannan sahabin har zama masa abun yabo ya zama masa abun fadala an kira su shahadatai balma da ita ya shahara hmm. zu shahadatai na'am sosai to yar manzon Allah tana da nafsin wannan makamin da nassin hadisul kisa mhm. kuma ka lithi ballahu ankum rijsa wa tahhirukum ahla bi tathira ta da wannan mukamin kuma ya faɗa musu cewa wannan Fatima inna Allah yarda li ridaha wa yaghdabu li ghadabiha kuma ya ce wanda yake so na ya ta kuma wanda yake santa in ya ta ne kuma in ya duk kuma wanda yana san Allah kuma duk wanda ya fusatar da ita ya fusatar da ni ne kuma duk wanda ya fusatar da ni ya fusatar da Allah ne to in ka ce wannan tana zuwa ta yi da'awar ƙarya wal billah to baka karbi aslan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine laziminta shine laziminta tunda da an karba yau baka maganar manzan Allah cewa ita wannan tsarkaka ce ba mhm. ba ka karbi qur'anin da ya ce ita wannan tsarkaka ka ce ba na'am qur'ani zai tsarkake wanda yake ƙarya ne ba zai yi ba to mun bar wannan ahkam din ita bace ita bace da wannan riwaya da ya kawo ta ci gaba da ita gaskiya hakkinta ne yace hadith in nahnu ma'ashar al-anbiya la in infarada kama yaqul ulama al-amma abubakar bi naqli hadha al-hadith dukkan malaman sunna amma kenan sunna ba yan shi'a ba sun yi ittifakan cewa wannan hadisin shi kadai ya infiradi da shi wato shi kadai ya rawaito wannan riwaya din su kansu malaman sunna ba wasu malamai daban ba wace wannan hadisin shi kadai ya rawaito shi mhm. وقد ردت هذه الدعوة من قبل البعض kuma wasu daga cikinsu ma sun kore wannan hadisi sun ce nan hadisin ba sahihi bane ba na'am abubakar ne shi ya rawaito shi mun yadda khalifan farko shi ya rawaito shi an bu mu karɓe shi ba kuma malaman sunna ne kike su karɓi wannan hadisin ba akan su wanda muka faɗa wanda suka tashkiki akan wannan hadisi din akwai wa ala ra'sihim ahlul bait alaihim salam ahlul bait da suna kan wanda suka kore wannan hadisi din suka tashkiki a kansa bi sudurul hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam bal jaa an umar nafsihi bal ya zo daga bakin umar khalifa na biyu daga bakinsa shi kansa fi kalam lahu ma'a abbas wa ali ibn abi Talibin umar ba fa kada ka ce wani kun zo kuna kun zo kuna muzantawa khalifa kun zo kuna kareta a'a ba wannan ra'ayin umar ne yake cewa ku kuna to kamar ba dole ce shi ya karyata din ba mhm. amma nafsin nakalin ra'ayinsu kuma su yi shuru haka shi ya san cewa kenan ana karyatawa ne sosai wannan ra'ayi kuma ya tabbatar musu cewa ku kuna karyata Abubakar ne sosai kuma kuna gansa duk wannan sifofin su kuma ba su ce ba haka ba a lokacin da ke muhawara da su wa min an-nafina li suduri al-hadith an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Abbas wa Ali shi kansa abbas babban manzon Allah da shi kansa imam ali din miji ita sai da zahra din wa kaza ba'du zuriyatan nabi hakan nan wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu ba ma ɗaya ba bi ba duk suna sai da wannan hadisin su ba daidai bane ba ba su ji shi ba وممن نقد كلام ابي بكر بعض مفسري al'amma daga cikin mufassirai ma akwai wanda su ma sun yi nakadin wannan hadisin ba su wannan magana Abu Bakar din ba mhm. daga cikin su wanda muka faɗa akwai shi kansa al-Fakhr razi وجار الله الزمخشري والطبري والبيضاوي في تفسيرهما للآيات التي تتعرض لميراث الأنبياء ayoyin da suka rikon suna tafsirin ayoyin da suke magana kan gadan annabawa abinda suka gadan annabawa din ka da wa zakariya wa yahya wa suleiman haythu akkadu anna al-ayat nadhira ilal al-mawruth al-maddi lil ma'nawi sun tabbatar cewa wannan gadin da ake magana a cikin wannan ayoyin abu ne maddi ba ma'anawi bane wato abin da za su gadar ne na dukiya na arziki da suka bari <coughs> wannan mun yi wannan mukaddima din ne saboda mun shiga cikin khutba din ba sai mun ta mun ta ah, kokarin istishhad da bayani da sharhi da ga ra'ayin malamai na'am ga kuma abin da ah, suka tayi ga kamar suka faɗa a cikin kuma maraji din ahlus sunna na'am روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه أنه لما اجتمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا وبلغها ذلك لاثت خمارها suka suka suka yi ittifaki akan za su suka hana ta bagadanta sai ta dauki khimar dinta kowa san a lokacin ta ba ta da lafiya bayan ta yi bari ne wannan abu sosai an ce kuma da yan kwanaki ne ba nafsan ranar da aka ta yi ba bane ba sai da kuma wasu na ga wani buhabe yana cewa to ku ya za ku kawo irin wannan riwaya in ku banda mahaukata marasa hankali kun ci anan an raunata ta har ta yi bari mutumin da ya bari zai tashi tafi masallaci na'am da jininsa kuma ba tsabar rashin kunya da jininsa kuma da hamma da rashin hijabi wa ya ce maka da jini da rashin hijabi kai in daga ina haka wannan ƙari din saboda ya tabbatar da rashin kunya shi yawa sai dai rashin kunya a cikin riwayar aka ce maka ta taho ba hijabi da kuma jini a jikinta wal iyazu billah in ba tsigirin cewa waya maka wannan riwaya da har zaka zo kai ka wallafa ai ga wannan rashin kunya ce sosan gaske kuma ta addini al ahlul bait sosai kuma kai baka yadda a yi koda magana ta gaskiya wanda su kansu ka tabbatar da ita akan wane da wane kai a gana ka suwan su wannan sahaba ne bai kamata a magana ba kuma amma a takan ahlul baiti wani ta tare duka falala guda biyu mm. sai ka zo ka mata irin wannan rashin kunya din hadda akalla dokar ta mahmal din da ka doki waɗancan a ce falasat khimara sai ta ɗauki khimar ɗinta ta ta sanya mm. ka ji ladabi ta sanya khimar ɗinta aka ce a hutuba din ala ra'siya kan kanta kaga ta lulluɓa kenan da khimar ɗinta wasu tamalat bijil babiya kuma ta dauki irin zirin da ake kewaye jiki na laraba na daɗin nan kamar yanzu mutanen sudan suna yin wannan eh. mutanen mauritaniya mhm. ta dannaɗe jikinta da wannan yadi ɗin da suke jilbab da suke haɗa jikinsu mhm. akbalat fi lammatin min hafadatiha kuma ta tafi a cikin tafiya ta tafiya da tare da wanda suke kamar 'ya'yanta mhm. wanda suke tafi tare da ita akwai wanda suke mata hidima ƴaƴanta khadimatta da sauransu haka na'am wani sa'a qaumiha hakan nan hatta da matan banu hashim banu hashim tare da ita ba wai ita kaɗai mata ta fo masallacin ba kai ta tattaro tare da ita mata ba ta kai ta zo tsakiyar maza ta zo ta zauna ba ta hado wasu mutane tare da ita ne mata ta ta'adhiyu laha ما تخرب مشيتها مشية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين ya ta shigo cikin masallacin tare da muhajirai da yawa a cikin wannan masallacin wal ansar da ansar wa ghairihim hadda wasu su wanda suka zo dan yan kauyen da suka zo daga gefe kamar banu kamar kabilar banu aslam din nan fanita dunaha mila'atan sai aka ajiye mata wata kamar tabarma haka <clears throat> amma kuma tabarma irin mila'a ce kamar irin wannan abin da muke rufa da shi dinnan yanzu fajalasat ta zauna akan wannan wannan mayafi din thumma thumma annat annatan sai ta irin wannan irin nishi na jin zafi din nan mm. anna ake tausa inna mm. irin irin mutum in ya cikin wani hali na rashin daɗin jikinsa ko wani abu ko wani bangare jikinsa yana masa ciwo ni zo ya zauna kuma wannan ciwon ya ya matsa wasu zaga yayi irin wannan anna din irin wannan nishi din ta yi irin wannan nishi din wannan nishi din ajhasha lahal qaumu bil buka dukkan masarauta suka dauki kuka suka fashe da kuka saboda wannan karan da ta yi na ciwo sun san cewa ga ta yanayin da take ciki ba ta da lafiya kenan san gaske tana cikin raɗi kenan amma wannan ciwon da raɗin bai haɗa ta zo ba saboda ta faɗi gaskiya jan majalisu tun ma'am halittani a sai ta yi shuru hatta basu suka saka ɗan sassauto da kukan da suke hatta idan sakana na shijul qaumi wa hada a fawratihim افتتح الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعاد القوم في بكائها بانك متى سندنا كوكا تبود magana ta da salati da basmala da salati da shauransu da kuma godiya da hamdala bayan ta wannan mutane suka sake koma suka fashe da kuka falamma amsaku adat fi kalamiha fa qalat bayan sun kuma sake yin shuru annabiyin kenan sannan ta ga ta ci gaba da magana take ce alhamdulillah ala ma an'ama wa lahu shukru ala ma anhama wannan mukaddima ce ta yi ta duk wannan mu batta a matsayin balaka da sauransu za mu tsallaka mata fi mahallar shahid bayan ta faɗi ah, ta faɗi ta yi ta yi madhin sana'in Allah da madhinsa da kuma faɗin girmansa da halitta yadda ya halitta da sauransu da hifar safar halitta da sauransu duk ta faɗa a cikin wannan mukaddima din wa ashhadu anna anna muhammadan ta tashi sallallahu alaihi wa sallam ta shaida cewa babana muhammad annabiyul ummi sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu akhtaruhu wa tajabuhu nan ma ta faɗi da mukaman sunta da shauransu duk ta faɗi shi bayan ta faɗi wannan ta sun mattafatat ila ahli majlis wa qalat bayan ta faɗa cewa kuma manzan Allah bayan Allah ya ɗauki ransa ya gama tabbata duk a fadalar manzan Allah da falsafar aiko shi da shauransu duk a cikin wannan muqaddima ita ta gama sai ta yi iltifati zuwa ga su wanda suke majalisa din mhm. antum ibadallah nasbu amrihi wa nahihi wa hamalata dinihi wa wahyihi wa umana illah ala anfusikum wa bulaqahu ila al-umami wa za'imu haqqin lahu fikum wa ahdin qaddamahu ilaykum wa baqiyatan istakhlafaha alaykum mhm. ta faɗa musu suma ta kalli mutane su ta faɗa musu makamansu da abin da ya hau kansu na addini da abin da manzon Allah ya bar musu mhm. na littafinsa da ahalayen gidansa mhm. da Qur'ani da shauransu ta fara da Qur'ani ta fara har ta gama nan ma ta gama nan ma ana kawo abubuwa kam da yawa amma sai take cewa faja'al al-iman tathiran lakum Allah ya sanya imani abin da zai tsarkaka ku ne tsarki ne a gare ku lakum min ashirk imani tsarki ne gare ku daga shirka wa salatu tanzihan lakum sallah kuma ita ce za ta ƙara ɗaukaka makamin ku za ta ƙara tanzihin ku za ta ƙara tsarkaka ku anil kibir za ta tsarkake ku daga girman kai sallah mhm. sallah hatta falsafar sallah yadda ta kawo wannan yana cewa alima ce mai sani ne kuma sanin ba karami ba hatta ta faɗi falsafar kowace ibada na'am sallah tana tsarake mutum da girman kai tun dole zai durkusa zai sajada a ƙasa mm-hmm. wa zakatu tazkiyatan lin nafsi wa an fi rizqi ta faɗi mm-hmm. falsafar zakat tana ƙara arziki tana tsarki arziki wa siyamu tathbita lil ikhlas azumi kuma yana ƙara mutum ikhlasi ne wal hajju tashidan lid din haji kuma yana gina addini ne mm-hmm. <coughs> wal adlu tansiqan lil qulub shi kuma adalci yana sa zuciya zuciya su kusanci juna tunda dukkan da kamar adalci zai soka sosai wa ta'atuna nizaman lil milla hakanan kuma yi mana da'a shi ne zai kawo nizami da tsari cikin wannan milla din wato cikin duka wannan al'umma biyayyar mu da'a gare mu shine nizamin wannan al'umma din mhm. kasan kuma nizamin duk naqib din sala nizam kenan na'am sosai gaske. in ba a mana wannan da in ba a ba mu jagorancin al'umma ba to la nizam kenan sosai za a samu hargitsi da rashin hauragiya kawai za sosan gaskiya wata kace wa ta'atuna da'ar mu nizaman lil milla wa imamatuna amanan min al furqa mhm. limantar da mu maida mu mune limamai mune jagoran wannan tafiya din wannan shine zai kawo lamunci ga a samu rarraba a cikin wani al'umma to kuma ka zama ne imama to an lamunce wa rarraba da furka mhm. wal jihadu izzal lil islam jihadi kuma shi kuma daukaka ne ga musulunci wa dhillal li ahli al kufri wan nifaq kuma kaskanci ne ga ayin ga munafikai da kafirai was sabru ma'unatan ala istijabil ajru shi kuma hakuri shi zai sa ka samu ladan ka cikakke in kai haƙuri a cikin tafiya addini wal amru bil ma'ruf maslahatan lil amma shi kuma amru ma'ruf wan nahy al munkar maslaha ne ga duk amma mutane saboda in ba a yin wannan to al'umma al'umma ba za a samu matsala in ba a musu amru ma'ruf wan nahy al munkar wa birrul walidaini wa wiqayatun min as-sakhab iwa iyaye da'a kuma wannan yana sa mutum ya guji fishin Allah wannan yana tsirar ya tsirtar mutum daga guji fishin Allah wasilatul arhami ah, man sa'atun fil umr sada zumunci da tsotso wannan yakan sa shekarun mutum su karu wannan yana ƙara shekarun mutum tsawon rayuwa a cikin duniya wa matan lil adad kuma yakan ƙara zuri'a ko ba ka ba wal qisasu haqqan lid dima shi kuma qisasi ta da haddi wannan shi kuma yakan sa jinaje da yawa a kiyaye su sai duk mutum da aka ce in ya kashe ba aka kashe shi haka zai dinga ci gaba da barna zai ci gaba da barna ne sosai wal wafa'u bin nadri ta'rida lil maghfira kuma duk wanda zai yi nazr kuma cika wannan alkawarin nazar din da yayi to zai sa zai wannan ta'aridan lil maghfirata ya ya wato kamar ya tinkari yafiyar Allah ne ya tinkari yafiyar Allah ne to akar muka la mu tsaya ne muka dawo daga hutu sai mu kammala wannan ko insha Allah to masha Allah masu kallon mu da fatan ba su ya gayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai kammala mana bahasi kuma fi nafsul waqti za mu bude layi domin ku ba da gudunmuwarku a ci gaba da kasancewa tare da mu. To masha Allahu masu kallon mu barkan mu da dawa. Akar makalla yanzu lokacin masu kallo ne kafin mu samu kira ko sakonni bismillah ku. Insha Allah. Na'am. Bayan na so dama wannan khutba din da muka faɗa yawanci akan karanta ta ba a kawo muhallis ba a karanta wannan da wannan ajza nata kuma suna da muhimmanci saboda mutum ya ji ilimin da take da shi so san gaske da sanin falsafar addini take da shi kada mutum ya dauka kawai ta zauna a gidan manzon Allah ne bai koya mata wani abu ba wanda yana nuna cewa lalle ta sha ne daga manzon Allah daga gida wannan kuma ya nuna cewa lalle manzon Allah ya bata wani lokaci ne da shi wani tarbiya da koyarwa take cewa wa tawfiyat al makayil wal mawazin taghyiran lil bakhsi cika awu da mhm. yin awu yanda ya dace wannan yakan samu a canza mizanin cutarwa ne tunda wai lil mutaffifin alladhina idza iktalu an-nas yastawfun yastawfun yace to wannan gyara wannan wannahi an shurbil khamri tanzihan an rijsi hana shan giya kuma yakan sa mutum baya a cikin rijsa cikin najasa wajtinabal qadhfi hajban an al-la'na kuma kaucewa qazafi wannan kaucewa la'ana Allah ne wa tarki sarqa ijaban lil iffa barin kuma sata wannan shi zai koya mutum kamewa mutum in ya koyi kansa sata haga ba zama bashi da kamewa kenan ya zama bashi da mutunci kenan وغني وحرم الله الشرك اخلاصا له بالربوبيه الله يا حنا شركه سبدك اما سي اخلاصي او جر ربوبيه تكو نعم. شيني كداي الله دي حالتا كما يكي تفيد ده دن تند رب انا ولن نعم. با كوي خالق بني با نعم. فاتقوا الله حق تقاته كل جزء من الله ولن دي داتشي دشي ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطيعوا الله فيما امركم به وما نهاكم عنه فانه انما يخشى الله من من عباده العلماء وانا مفسرات بكواس وانا ثم قالت ayyuhan nas ilamu anni fatima wa abi muhammad ka sanar kanka inda aka san ka wannan sai ga kaman babu hikma na ba haka bane wannan wurin nan akwai wani hadafi da ke so ka faɗe shi kana so ka fada wata ina da wannan mukamin kuma kun sani kusan cewa ni fatima ce kuma babana muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam aqulu audan wa badwan ina fadi ne ina magana ne akan magana da na taɓa faɗanta ina faɗan abin da an taɓa faɗansa ne hmm, kuma ni yanzu ina maimaita shi hmm, hmm. wato ba ina ƙago magana ba ne yanzu ba ba duk abin da za faɗa nake faɗansa yanzu ɗin ba yanzu ne nake ni ƙago shi ba ni ne na faɗe shi ba abin da aka riga aka faɗa ne ni yanzu ina maimaita abin da aka faɗa ne wala aqulu ma aqulu ghalatan kuma bana faɗin abin da nake faɗi a kuskure mutumin da yake da siƙa da kansa ya san abin da yake cewa kenan sosai wala af'alu ma af'alu shatatan kuma bana aikata abin da nake aikata kawai haka nan saboda hauragiya wannan aikin da nake yanzu wannan abinda da nake ba kawai ina yin sa haka nan hmm. shiri ta bane ba da hauragiya haka nan ba laqad ja'akum rasulullah min anfusikum azizun alayhi ma anattum hadisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ta faɗi sifofin manzon Allah fa in ta'zuruhu wa ta'rifuhu tajiduhu abi in ku kalli wannan waye waye wannan manzon Allah waye wana ne duna nisa'ikum babana ne ni da za ku ɗauko duk matayenku ba wanda ba duk mace ba yar mace da take za ta iya cewa wannan babanta ne sai ni kaɗai ni ne kawai ya mace da zan ce wannan babana ne duk matanku ba wanda ya faɗi wannan ba wanda ya isa ya faɗi wannan ya Allah wa akha ibnu ammi duna rijalukum kuma dan uwan dan baffana ne wato mijina dunin duk ma dun mazan ku ba cikin mazan ku a wanda ya sai ce wannan dan baffansa ne na'am wa ni'mal mu'azzi ilaihi fa ballagha risala sa'ad an sauransu ta ci gaba da faɗan abinda manzon Allah ya aiwata da abinda ya isar da su har ta kawo inda inda ya yi wafatin ta faɗi irin abinda ya tsamo su daga cikinsa mahaifinta me ya tsamo wa'annan laraban da ku wanda ke zan wurin babana me ya suna shine sanadiyar tsamo ku daga cikin wannan jahiliya da kuke a cikinta kuna cin mushe kuna cin hatta fatar bushasshiyar fata tsabi da ba ku da halin na arziki da sauransu har ka zo yanzu zama to an yi har kuna da arziki kuna da waye sauransu kuma ga irin abin da ya kore a cikin na munanan al'adu kaza kaza bana su in kawo su da tsohon wannan shi ma mahalli har na zo حتى فلما اختار فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهر فيكم حسكه نعم hasaka lokacin da Allah ya zaɓi wa manzansa wannan muhallinsa a lahira da ya zaɓe shi ya ɗauki ransa ya ɗauki ransa ya tafi sai ta bayyana a cikin ranku a wani abu da yake da susan ku a cikin ranku wanda da kuna ɓoye shi sai yanzu ya bayyana bayan bayan fatan manzon Allah sai sai wannan wannan abin da yake cikin ranku sai yanzu ya bayyana abin da ke so su yake da ya so sa muku zuciya ba ku faɗin sai yanzu sai ya bayyana mm-hmm. hasakatan sai ya ce hasikatan an-nifaq wannan sosan munafurci yanzu sai bayyana a gare ku wannan ba mu muke fada ba sai da take faɗa musu a cikin masallacin babanta a kansu a gabansu hasikatan nifaq wa sama da jilbab din da kuma dama addini ba wani abu ne mai karfi a wurin ku ba dama a wata riga ce kuka ɗauke ta kawai saboda amfani wani ta akazimul alghawin akwai a cikin ku dama wanda ya ya yi kazmoto ya ɓoye daman fushinsa da hasadarsa da sa ya ɓoye shi mhm. to yanzu sai samu damar dai samu damar furci amayo abin da ke cikin ransa wani baka hamilul akallin wanda yake rago lalatacce kasala wanda da ba shi da wani kokari ba shi da wata himma wanda ya fi kowa ragwanci a cikin ku yanzu sai ya zama to baliki da nabiqa mm. sai ya zama gwani eh, wanda da ya fi ku kasala ya fi ku lalace wanda ba shi da wani kadabar a cikin tafiyar mm. al'umma ba shi da wani kokari yanzu sai ga shi ne ya zama guni ya fito ya zama shine masani ونبق خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم wa الشيطان وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه sai shaidan ya fito da kansa daga inda da yake boye mm-hmm. hatifan bikum yana mikirin ku yana mai da'awa fa alfakum li da'watihi mustajibin sai same ku masu bin da'awarsa ne yayi da'awa kawai sai gan kuna kuna bin da'awarsa kai tsaye walil gharrata fihi mulahidina kun ya ingiza ku fa kun kufafan da ingiza ku sai sami ku ba ku da da wuri hakun tashi tafiya kuke eh kawai da ina ingiza ku sai ku tashi na'am wa kun fa alfakum gadaban fa wasamtum ghayra iblikum wa warattum ghayra mushribikum duk wannan fasaha ce sai kuka je kuka sa alama a raƙuman da suke ba naku ba kasan kowa in da garkin raƙuma sai sa sai sa alama sai wannan cha raƙumin nawa ne to ku shedan da ya da ya binkide ku da kuka tashi kawai kuka kuna sa alama da raƙuman da suke ba naku ba ka kenan ta'addi kenan wannan karin magana ne hada wal ahdu qarib duk da ma cewa manzon bai ne bai nisa da barin ku bai kusan kusan ne ya Allah والكلم رحيب والجرح لما يندمل حتى شوان بيقام وركا بنا نرس وسبا ورسول لما يخبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة كافو ما أبني من زعلا لن كوي كوي كوي دعوة شوا كونيس أولين فتنة لسيوكو جيدا ولي كنا كنا كنا كنا كنا إلن كمرك ووسوا أكام ملكن سعب زعمتم خوف الفتنة ألاف الفتنة سقطوا وإن جه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهي هات منكم وكيف بكم وأن توفكون إلى آخره har ta tafi da tana faɗa musu laifukan da suka yi da sabawa da suka yi da canza suka yi ina fatan mutane Allah zai su karanta wannan kutuba din a cikin akwai bukatan gaskiya lokacin mu ne baya mu damar a ce mu bi ta dai dai dai mu tarjuma ta saboda gaskiya lokacin bai sai ba thumma ramat bi tarafiha nahwa al ansar sai ta kalli ta kalli bangaren ansar kamar mm, su sun zauna sun eh, muhajirin ta gama da su sai ta kalli bangaren mm. kamar hatta a cikin masallacin ansar zama suke a gefe muhajirin zama suke a gefe an fara wannan tafruqa din يا معشر النقيبة وأعضاء الملة وحصن الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والشنة عن والشنة والشنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم أبي يقول المرء يحفظ في ولده نعم جكو أنصار مي ونن butulci da wannan rashin kariya da wannan kuma taimaka wurin zalunta ta duk da sufan ku ne ansar ku ne wanda ku taimaka masa ku ne wanda wanzuwar addininsu da shauransu mhm. me wannan gamzu wa lamtsin da kuke yi kuna ganin ana cuta ta kuma ba ba ku dauki wani mataki ba ku ba wata kariya da kuke yi kuma ko manzon Allah ba shine ke cewa ba almar'u yuhfazu fi waladihi mutum ana kiyaye sana a ƴaƴansa bayan ya rasu mhm. mutum ana so a kiyaye tarihinsa ana kiyaye ƴaƴansa ne sosai sur'ana ma ahdathtum da wuri haka har kuka yi haka ku samar da samuwar bid'a wa ajlana za ihalatin walakum mutaqatan bima bima bima uhawil kuma ku kuna da karfin ku kwato min hakkina na'am kuna da karfin ba ba ku da shi bane har yanzu kuna da karfin kwato min wa quwwatan ala ma atlu wa uzawilu ataquluna mata muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa khatbun jalal fa khatbun jalil astawsa sauran su nan mata musu magana ihin bani qilata a ahdamu turath abi wa antum bi mar'a minni wa masma tace kaiton za a za a kwace min hakkina da gado na a gaban idonku a kan idonku kuna gani kuna ji kuma kuma kuna duk wani abin da ke faruwa wa mun ta dawo mushama kuma kuna da yawan da za ku iya tsayawa kan wannan munkari din na'am qataltumul arab tun na tsallake wurin ne qataltumul arab wa tahammaltumul kadda wat ta'ab ku ne fa kuka ya ilarabawa mhm. kuka jure duk wahala da musgunawa da matsi da ya sami ku saboda a kayan raba da kuka saboda kiran babana wani tahtum al'umam kuka yi karo da al'umma irin karo kai da kai na shine ta irin kamar da rago da rago yake na rago da ka ah, wa kafahtum al-baham hatta hatta dabbobi da kuka yi fafatawa da su la nabrahu aw tabrahun na'murukum fata'tamirun ba ma ba ma gushewa haidan ku gushe in muka ba ka umarni kuma kuna kuna bibiyarsa kuna bin umarnin mu hatta idan darat bina ruhal islam hatta in musulunci ya juya ya samu wannan wa durra halabul ayyam ta duk fasaha ce ta irin laraba haka ta zo kan wal haraj wal maraj sansa ala wa qad ra'a qad akhlaftum ila al khafdi wa ab'adtum min haqq al basti wal qabd wa khalawtum bil bid'ati wa najawtum bid dhiq ila akhirih na'am fa ajabaha abubakar to bayan ta faɗi duk wannan akan ansar ta ta gargade su ta ja wato irin ta irin takari din su ake cewa da larabci irin ta girgize su duk me ake wani abun duk a garin ku da sauransu a nan sai abubakar daga bayan ta gama wannan magana ta masa sai tashi zai amsa mata ya ce abinta rasulillah laqad kana abuki bil mu'minina atufan kariman banki ba haka yake ba kamar wannan magana take da yake ba yanzu banki ai mai mai tausayi ne mai rahma ne mai sauransu wa alal kafirina azaban aliman wa iqaban aziman in in azaunahu wajadnahu abaki dunan nisa na'am in muka kalle zamu ga ubanki ne ba wani ba wa akha ilfaki dunal akhilla kuma dan uwan mijinki ne ba sabanin kowane duka sauran maza sauran shi ma ci gaba da zunu sai zo hakan cewa sai ki cewa shi kansa wa sa'adahu fi kulli amjisim la yuhibbukum illa sa'id abubakar yake cewa shahada daga wurin sai ce ba wanda yake son ku sai maraboci ba wanda yake son ku ahlul baiti sai marabauci wala yabqutukum illa shaqi ba kuma wanda yake wasar ku sai shaqi ba wanda yake kin ku sai shaqi wannan maganar abubakar ne فأنتم عترة رسول الله صلى wal عليه وآله وسلم الطيبون والخيرة المنتجبون على الخير على الخير أدلتنا كنا هكي نونا من الهيدي kuna dalilin mu akan alheri duk abin da yake alheri ne kuma dalilin mu akan sa wato in kun yi shi ne shi dalilin cewa na alheri ne mhm. wa ilal jannati masalikana kuma ku ne hanyoyin shiga aljannar mu wa anti ya khairatan nisa wa ibrata khairatal anbiya sadiqatan fi qawliki kuma ke da abin da ke faɗa kina da gaskiya akai ya gaskata ta na'am سابقة في وفور عقلك غير مردودة an حقك wala مسدودة an صدقك والله ma ما عدت ma adautu ra'ayi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wala amiltu illa bi ithnihi war ra'idu la ahla wajhi ni ban gushe abinda manzo ya faɗa bane ba kawai aikin duk wani abin da na aiwata ni ban gushe faɗin manzon bane ba kuma wanda yake shugaban al'umma sai ba mata ƙarya dama ina cewa banda shugabanninmu ne yanzu yawa su wannan ƙarya suke fara. farko ma ai abin da suke fara da suka fara da ƙaryar ne suke fara yawa da ƙaryar suke fara na'am wa inni ashhadu Allah wa kafa bihi shahidan anni sami'tu rasulullah kuma ina shaida wa Allah kuma Allah shi kadai shaida ne naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu nahnu ma'ashar al-anbiya la nuwarrith dhahaban wala fidda mu taron annabawa ba ma gadar da zinariya ko azurfa na'am wala daran wala aqaran ba ma gadar da gida ba ma gadar da wata gona wa inna ma nuwarrithu alkitaba wal hikma wal ilma wan nubuwa mu muna gadar da littafi ne mm-hmm. da hikma da annabta da ilimi wa ma kana lana min tu'matin faliwaliyi al'amri ba'dana kuma duk wani abu da muke da shi da muna abun arziki ne muna cin daga wani arziki din abincin mm. abu hanya cin abincin mu ne to zai zamanto ga wanda ya karbi al'amarin ne daga bayan wanda ya zama waliyi daga bayanmu mu zai koma ya zamana nashi to ashe ka san akwai waliyin da zai zo daga bayan kuma baka ayyana shi ba har ta salahiyar gadonka da duk abin da yake mallaka zai koma hannunsa wanda kuma ya kamata ya ayyana shi fatatama tabin waliyi al'amri adana ya hukumu fihi bi hukmihi zai aiwata abin da ya ga dama a cikinsa ne ko baka ba wa qad ja'alna ma hawal ma hawaltihi fil eh, ma hawaltihi fil qira' was silah kuma duka wannan gadon nashi mun maida shi akan eh, makami da abun taimakawa mayaka wa yuqatil bihi almuslimuna wa yajahiduna alkuffar saboda musulmi su yaki kafirai su yi jihadi da kafirai da wannan dukiyar ta manzon Allah na'am wa <coughs> yajaduna almaradat alfujjar wa dhalika bi ijma' min almuslimin kuma wannan aikin da nayi musulmi sun yi ijma'i akai mhm. wannan aikin da na aiwata da ijma'in musulmin ne na aiwata shi lam an farid bihi wahdi ba ni kadai na kadai ta da wannan ra'ayin ba duk mutane sun yi ittifaqi akan wannan na'am lam astabid bima kana ra'yu indi kuma ba wai na istibdali da ra'ayi bane ba wato ba كما kama kariya dole bane ba da ra'ayi na ba na'am ko baka ba wa hazihi hali wa mali hiya laki da ni da abin na mallaka duk naki ne na'am bayna yadayki tsakanin hannuwanki la la la hana wannan ba ni abin da dandini ni abin da nake da shi da abin da na mallaka naki ne kuma bazan hana ki wannan ba na'am wala nadkhul wala nadkhul wala nadkhul kuma bazan boye shi ba ga gare ki ba wa anti sai da ummati abiki kuma ke ce shugabar al'ummar annabinki wannan ma shaida ce kenan duk wannan hadisan da wannan falala na sayyida fatima shi ya ji kuma ga shi yana ikrarin ya tabbatar sai da ka ba faɗin shi abu ne ita ce sayyidatu nisa al'alamin bane ba wannan abu ne da ya shahara tsakanin su wato an cikin wannan zaka iya fitar da abubuwa da yawa in ta hadin zaka yi yawa zaka fitar da abubuwa da yawa na itirafi da makamatin sai da zahara salama daga bakin abubakar wa shajar tayyiba libaniki kuma ke ce wannan bishiya din tayyiba ga duk ƴaƴanki za su zo bayanki la nadfa'u malaki la malaki min fadl ba ma kore abin da yake gare ki ne naki ne na falala wala yawdu min min far'iki wa asliki hukmuki nafiz hukuncinki nafiz ne to karbabbe ne fima malak ya daya amma mulkinki al'amarinki nafiz ne abun abun aiwatarwa ne kai tsaye amma abun da ni na mallaka ba babanki ba fahal na an ukhalifa fi zalika abaki kina ga zan saba ubanki ne abun da ni na je faqala sai ta ce ma makana abi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi an kitabillahi sadifan wala li ahkamihi mukhalifan ai babana kuma bai kasance mai saba wa Allah bane ba cikin hukuncin Qur'aninsa ba bai zama mai mukhalafa Qur'ani bane ba ko kuma mai yin aiki sabanin alqur'ani bane ba mhm. bal kana yattabi'u atharahu iya bin alqur'ani ne da hukuncinsa wa yaqfu suwarihi yana bin bayan ah, surorin alqur'ani ne afatajma'una ila alqadri i'tiladan alayhi ku za ku taru da kanku akan qadr akan butulci akan gadar ah, kamar ah, hausa yaudara mhm. bizur alqadar i'tilalan alaihi bizur za ku kawo wannan hujjan ne da sunan illa za ku kai a matsayin zur za ku kawo illolin zur shahadar zur akan ku tabbatar da wannan ra'ayin naku wa hadha ba'da wafatihi shabihun bima baghiya lahu min al-ghawa'il fi hayati wannan kuma ya daidai da abin da bayan wafatin toke so bayan wafatin sauke so kuma wannan zur din wannan shaidar ta zur wannan ya daidai da abin da kuka masa a lokacin da yake da rai daga musibin da ya gani a cikin lokacin da ya iya cikin ransa hadha kitabullahi hakaman adalan to wannan littafin Allah ne hakimi adili a tsakanin mu wa natakan faslan yaqulu yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa yaqulu wa warasa sulaiman da daud suna ce mana muna da wani bisalai to insha Allah barka muna lafiya wa alaikum salam barka da lafiya alhamdulillah amin bi jahi zahar albatu amin amin za ku ɗaya mutum ku yayi da baƙin ciki a kan wannan musiba da ya sa yi iyalan mu ko in ce yar mu ballon kwarwan da sosai ita ya gudu ya bar mana da kuma nuna mun kima da darajanta to Allah ta'ala ya girma girmama ladan mu na'am aljanna na'am amma ka samu inda suka iya jira a cikin mata hawan kawara na'am suka abin da suka yawa a gidanta mhm. suka kwace dukiyanta na'am hatta jagorancin da ya bar mijinta a matsayin shi na shugaban mu na bayan shi na'am suka taka suka karbe suka mai da shi a hannun su suka kasance su suke na'am gudanarwa mhm. wannan yana nuna mu cewa hakikatan ba su yi muhimmancin da annabin ba ba su yi muhimmancin da wasiyan shi ba ba su yi muhimmancin da diyarsa ba ba su mahimtar da gidan da annabi ke mahimtar wa ba sai ya kasance sai iya yin wannan hayatar da suka iya yin wannan jira da suka abin da suka yi sannan kuma a cikin bayanan kamar na na kwanaki kuna nuna cewa ma akwai wanda ke ganin kamar wani kilan jiru'a ne da aiko wani kima ne da girma ga waɗanda suka wannan aiki so san gaske fatan waje Allah ka tausaya mana alfarman zahran batul sallallahu alaihi wasallam mummunan aika da aka aika ta kan abu ne wanda ko ba a ce mutum ba aka ce mashi wancan shugaban a suke shugaban aljanna yayin da suna ne shugaban samarin aljanna wajen da shi ke rabon alkausar mahaifinta mhm. shi ne shugaban halitta gaba daya a ce kuma an mashi wannan tsawon ya suke rahama na lahira a gare su Mm-hmm. to ba ta mutu ce ba mu kira ba ba amma dai sosai kuma na ji amma ki na hankali dai to Allah ya toshe mun kawai mm-hmm. to muna godiya sosai malam dalami Allah ta'ala ya bada lada bijahi zahar al-batul salamullahi alaiha muna godiya sosai to malam suna ce mana wai lokaci ya yalin shi to ban san ko akwai mukammala wannan fakara din sai shi kenan mun kai ga fa ta ce ta kama shaida da qur'ani ta ce ya rithuni faslan tsakanin mu ya rithuni wa rithuni min ali yaqub wa yaqulu wa waratha wa waratha sulaiman wa waratha sulaiman dawuda وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات قرآني أوجد من قادو ببرما kofa ta zanni da ihtimali da sauransu ba mhm. sai shi da kansa ya zo ya raba hakkin maza da mata hakkin saboda kada wani ya taushe hakkin yawwa kada ma a samu wani ihtimalat ta hatta ihtimali ba a bari ba a cikin alkurani kasan shi shine kadai hukuncin da aka zo aka yi tafsil din su a cikin alkurani sauran duka fadin su ake yi tafsil din su a cikin a cikin sunna yake kalla bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun muna godiya sosai mala ko na ba cikin ranku na'am saboda abu su to Allah musta'an alama ta sifu to akar muka la insha Allah da fatan masu kallon mu za su bibi ita wannan hotuba fadakiya mm. su karanta ta gabaki daya tare da mai da hankali da duk akan abin da take doke da shi ta kan tana zaman tana bukatar shiri mai zaman kansa sosan gaske malam muna godiya sosai Allah ta'ala ya amfanar da mu masu kallonmu masu daraja da fatan wannan basi ya ƙayatar kuma ya amfanar a madadin babban mu a shekh ammarul maki ne mustapha garba nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu